بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأقملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا حسن المسلم أيو إن شاء الله زامي درسي نقوم شاؤكم kuma za mu tashi tahni'atul mauludi lahu wa jawabuhu wato yi wa wanda ya samu ƙaruwa murna yin murna wa al-mauludi lahu wanda aka masa haihuwa wa jawabuhu da kuma amsar da zai ba wanda ya masa murna din mala yace ga abu ga yadda ka gaya wa in an yi wa mutum haihuwa ga yadda zaka ce masa barakallahu daka fil mawhubi laka وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره ويرد عليه المهنئ فيقول بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك idan mutum ya samu karuwa na ɗa aka masa haifuwa to sai ka ce barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakarta alwahiba wa balagha ashuddahu wa rizqta birrahu wa yaruddu alaihi Muhanniu, shi kuma wanda a muhanna'u wanda aka yi wa murnan shine muhanna shi kuma zai ba da amsa fa kulu sai sai barakallahu laka wa baraka alayka wa jazakallahu khairan wa razaqaka Allahu mislahu, wa ajzala thawabak wannan an rawaito ne daga al-Husayn jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina koya wani yanda zai yi wa wanda ya samu karuwa na haifuwa murna ya ce faɗi wannan kalmomi su ne barakallahu laka Allah ya maka albarka fil mawhubi laka a cikin abin da aka baka wato Allah ya sanya albarka cikin karuwan da ka samu shine ɗan kenan wa shakartal ba kuma ka gode wa wato wanda ya baka din wato Allah ya azurka ta da godiyan Allah wanda ya baka wannan dan wa balaga ashuddahu kuma Allah ya sa ya isa ƙarfinsa wato ya kai ya kai gurzo wato Allah ya ja kwanansa kenan har ya kai lokacin da zai amfani balaga ashuddahu ya kai shekara arba'in ya yi sama kamar yadda ubangiji ta lace hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana sai kai shekara arba'in to shine ya kai cikan karfinsa kenan ya wuce matashi amma bai kai tsoho ba wannan shekarun ne zai yi amfani a rayuwa in ne yin amfani ne daga shekara arba'in zuwa sittin in ka haye wannan kuma to za ka dawo baya ne tumana Allah ya sa ɗanka ya kai gejin ƙarfinsa wa ruzikta birrahu kuma a azurta ka da wato ainihin da'asa ko tausayawansa Allah ya sa azurta ka da tausayawan wannan yaron da kyautatawansa da da'asa wato ya zama barra liwalidihi ko liwalidaihi ya zama mai kyautata wa iyayensa domin wani in ka same shi sai dai kai ka kyautata masa a lokacin da ya kai ya kyautata maka to ya kama hanyarsa ba za ka samu amfaninsa ba to sai kai masa addu'a Allah ya sa ya ci amfanin wannan yaro ne wato kai gejinsa na girma ta yadda zai dinga kyautatawa ainihin iyayensa yana tausaya musu wannan addu'an ita mutum zai faɗa wanda aka yi wa haifuwa sai ce wa yaruddu alaihi almuhanna'u shi kuma wanda aka yi wa murnan sai ya miyar masa da amsa wanda ya samu karuwa fa yaqulu sai ce barakallahu laka Allah ya maka albarka wa baraka alayka Allah ya zubo maka albarkarka wa jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi wa razaqaka Allahu mithlahu Allah ya azurta ka irinsa wato Allah ya baka irin wannan dan kaima wa sawa sawabaka kuma ya gwaba baladanka wato baka tarin lada mai yawa to wannan shine addu'an da ake wa wanda aka mara haihuwa da kuma addu'an wanda aka yi haifuwan zai yi wa wanda ya masa addu'a ɗin to sai ma ya'udu ma bihil aulad ma yi bihi al-aulad ko ma yu awwazu bihi al-aulad Abunda ake nema wa yara tsari da shi wato don Allah ya baka haihuwa addu'an da za ka yi ta neman tsari ga 'ya'yanka Allah ya kare su daga sharri shaitan da dukkan wani sharri yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'awwidhu al-hasana wal husaina أعيذ أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة wa min kulli ainin lamma yace manzala ta suna ya kasance yau yu'awwizul hasana wal husaina ina nema wa hasan da husain tsari wato jikokinsa ya'yan fatima ina yi musu addu'a ta neman tsari Allah ya kare su to sai dinga cewa uizu kuma ina nema muku tsari bi kalimatillahi mati. da kalmomin Allah wanda suke cikakku min kulli shaitanin daga dukkan wani shaitan wato aljani wa hammatin da duk wani ƙwaro mai guba a jikinsa wato kamar kunama ko maciji ko makamancin wannan wa min kulli ainin da kuma ina newa muku tsarin Allah daga dukkan ainin wata masifa lamatin mai sauka masifan da za ta sauka wa mutum kamar ta haukata shi ko ta wato ainihin tsora masa wani bala'i to wannan ita ce addu'an da maza Allah kuma yake wa Hassan da Hussein jikokinsa uizu kuma bi kalmatin lahi tammati min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainihin lamma na nema na nema muku tsari da kalmomin ubangiji ta'ala daga dukkan wani shaidan kangararre kangararren aljani kada ya cutar da ku da kuma duk wani ƙwaro mai guba shine hama. duk wani ƙwaro mai guba kar ya cutar da ku kamar maciji ko kunama da kuma min kulli ainihin lamma dukkan wani wata musiba lamma wanda take jirowa akan mutum wanda take sauka akan mutum ta haukata shi ko ta kidima shi ko ta wargaza masa rayuwarsa ina neman Allah ya kare ku daga wani to wannan shine wanda za ka yi wa ɗanka wannan hadisi an samo shi daga Abdullahi bin Abbas yace ka annan na kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yu'awwidu al-hasan wal husayn wa yaqul manzon sama yana yi wa hasan da husayn ta'awizi yana nema musu tsari yana cewa inna abakuma kana yu'awwizu bihima isma'ila wa ishaq babanku yana nufin annabi ibrahim ya kasance yana nema wa ‘ya'yansa annabi Ismail da Ishaq ƙari da wa'in nan kalmomi annabi ibrahim ya yi wa 'ya'yansa addu'a da wannan kalmomi sai sa shi ma manzon sama yake wa ainihin wato jikokinsa yake wa jikokinsa to sai karanta ainihin wannan addu'a din wanda imam al-bukhari ya rawaito to anan idan kun lura ya ce u'idukuma saboda su biyu ne ina nema muku tsari ku biyun Hassan da Hussein kaga in guda ɗaya ne namiji sai ka ce u'izuka bi kalmatillahi tammati ya zuwa ƙarshe ina nema maka tsari idan mace ce kuma zuki, idan maza ne da yawa zukun, bi lahi tammat in mata ne da yawa zukunna, bi lahi tammat to da kai ne zaka canja bamiran ɗaya ne ko biyu ko uku ko sama da haka mace ne ko namiji mata ne ko maza to sai addu'a ulil maridi fi iyadati irin addu'an da ake wa marar lafiya idan aka je gaishe shi wace addu'a ya kamata a masa ga addu'a nan la ba'asa qahurun insha Allah la ba'asa babu wahala babu laifi babu matsala qahurun insha Allah fara ne na ka in Allah ya yarda shine ma'anan tahurun mai tsarkakewa ne ma'anan tahurun mai tsarkakewa la ba'asa babu wahala babu matsala qahurun. barkakewa ne daga zunubai insha Allah in Allah ta'ala ya so wato wannan kaman addu'a ake maka cewa Allah ya dauke maka dukkan wani damuwa shine ma'anar labata wata damuwa na bacin rai da bakin ciki da raɗaɗin ciwo to ya shiga cikin labatan hurun kuma Allah ya sa rashin lafiyan ya zama kafara na zunubanka insha Allah in Allah ya so da manzala sama ce ma yusibul muslima من نسب ولا وسب ولا هم ولا غم ولا عذل حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خلاياه بأبن ذي سامو سلمين وني وهلا كورش اللافية ko bakin ciki ko ƙatin rai ko wani cutarwa har ƙaya da za ta soke shi fati Allah ta'ala kankare masa zunubansa da sababin wannan to shine ma'anan dahurun matukan ya mai da lamarin sai zuwa ga Allah ya yi haƙuri sai zama sababin kafaran wato ainihin zunubansa shi yasa dogon jinya yake da muhimmanci mutum ya daɗe yana jinya ba in dai mai zunubai ne alheri ne ana ta kankare masa laifukan laifukansa kafin ya mutu ya gama da zunubansa gaba ɗaya da saumin rashin lafiyan da yake yi kamar mutumin kirki ne sosai ya tafi kawai fat ɗaya fat ɗaya ba tare da dama ba babu wahalar lahira to wahalar duniya ma Allah ya ɗauke masa shine mautul fuja'ati kenan kuma yanzu a hadisi mautul fuja'ati rahatul lil mu'mini wa aka zato aka lil fajir mutuwan kwatsan hutu ne ga mumin ya huta da magagin abin eh, ya huta da rashin lafiya da raɗaɗi da damuwa amma fajiri kuma faucewa ne na fushi an tafke shi ne kawai maza maza ya tafi lahira je sadda azabar Allah kar ma ya jinya ya ta zame masa kafara wuce sa ce ɗahurun insha Allah in Allah ya da wannan rashin lafiya zai zama kankare wato zunubai to wannan an rawaito hadisin daga Abdullahi bin Abbas yace manzala sallama ya kasance idan ya gaida zai gaida marar lafiya abin da yake ce masa la ba sa qahurun insha Allah haka yake gaya masa babu laifi Allah ya bare ka daga dukkan damuwa da raɗaɗi kuma Allah ya sa ya zama kafara ne na zunubanka to sai je wajen wani balarabin ƙauye bai da lafiya wani dattijo, mutumin ƙauye sai mazala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa la ba'sa qahurun insha Allah sai masa wannan addu'a ne sai kafara ne wato laifi abin nan zunubi naka kafara ne babu wani matsala in Allah ya zai zama kafara ne na na laifuffuka to shi rabin nan wannan addu'a tana nuna kaman alaman zai tashi kenan zai iya tashi ci gaba da harkokinsa an dan jarabe shi ne don akan kare masa zunubansa to sai ce qahurun kaman kaman yana inkarin kan tahurun kankare zunubai mana yana shakka kenan ai wannan na tafiya ne sai ce bal human tahuru ala shaykin kabirin tuziruhu alqubura yace wannan zazzabi ne yake tafarfasa humman tafuru zazzabi ne yake tafarfasa a bisa wani tsoho mai yawan shekaru wannan zazzabin kuma zai ziyartar da shi makabarta Ma'ana zai kai shi makabarta a bunne shi sai ya ce ba maganan tsahurun za a ce ba wannan zazzabi ne mai tafarfasa a kan wani tsoho mai shekaru wanda kuma zai kai shi kabarinsa mana zai zama sababin tafiyansa lahira kenan to da ya faɗi haka sai manzala sama ya ce fa idan tunda da baka son wannan addu'an to hakan din ne za ka tafi lahira din za ka tafi lahira kuma sai ya tafi da ciwo sai tafi da wannan ciwo to tunda ya zaba a kansa mutuwa kaga shikenan zai tafi kawai to mutum ya tsofa zai iya roƙawa kansa mutuwa ma zai iya roƙawa kansa mutuwa kullum yana kawo ta a da zarar rashin lafiya ta kama shi to yana ganin tafiya ne kawai zai yi to amma manzo Allah baya son mutum ya dinga burin mutuwa saboda wani ciwo da ya sauka masa yace la yatamanna yanna ahdukumul mauta li dhurri nazala فإن كان لا محالة فليقل اللهم غفر اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة شرا لي yace kada mutum ya buri mutuwa saboda wani ciwo da ya saukar masa a in ya zama ba makawa to ya ba wa Allah zaɓi ya ce ya Allah ka raya ni in rayuwar ita tafi alkhairi ka karɓi raina idan mutuwa ita tafi alkhairi fa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ba sharrali ba wato ka karɓi raina idza kanat alwafatu khairan li idan mutuwan ita tafi alkhairi a gare ni allahumma ahyini ma kanat alwafatu khairan li wa tawaffani ma kanat alhayatu khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya Allah raya ni in rayuwar ita tafi alkhairi ka karɓi raina idan karɓar ran na washe fi alkhairi to haka za ka ainihin yi addu'a amma ba ka roƙa kanka mutuwa ba don baka ka san me zaka je ka tarar ba ko ka sani ba kila dan abun da ya rage maka na rayuwar kai wasu ayyuka da za su kai ka aljanna addu'a ta gaba as'alullaha al-azim rabbal arshil azimi an yashfiyaka sab'a marratin wato in ka je ka masa wannan addu'an sau bakwai sau bakwai as'alullaha al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka sau bakwai kamar yadda aka ruwato daga abdullahi bin abbas manzon Allah الله alaihi wasallam من عاد مريبا لم يحضره عدله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا أعطاه الله من ذلك المرض يتدون دي غير مر اللافية وان با أجل إنسان يزوب بارش اللافية أن نتفيع على هرابا sai wannan addu'an sau bakwai a wajensa yace Allah zai shi lafiya daga wannan rashin lafiyar nasa yaje ya gaishe shi yace as'alullah al'azima rabbal arshil azim an yashfiyaka sau bakwai in dai ba ta mutuwa ne, to Allah zai warkar da shi daga wannan rashin lafiya ne fassaran addu'an as'alullah al'azima ina roƙon Allah al'azima mai girma rabbal arshil azimi ubangijin al'arshi mai girma an shuyaka ya warkar da kai mutum zai faɗi haka sab'an maratin sau bakwai sab'an maratin sau bakwai wato sab'an maratin in baya cikin addu'a don mu kiyaye zai faɗi ta sau bakwai wannan ko ba halin haddacewa ko kalmomi ne yan kadan as'allahu al'azima rabbal arshi azimi an shuyaka. daga akwai addu'ar da ta inganta ita ma اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي شفاء لا يقادر سقمه ما انك جاي قيد مر الله فيها كي ما سوى النهار كان ان كان اسوك ما كما ستوفي بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء يأتيك ومن شر حاسد اذا حصل سيك توها انسا اوه اوكي قفا اوكو قفا بقل دو ادو ايلي نقيد مر الله فيها سيما ليس فضل عيادة المريض فلا لان قيد مرى اللافية يندع تقيد مرى اللافية قال صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا عاد الرجل أقاق المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى ينسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح wani hadisin imamu tirmidhi ya rawaito shi da ibn maja da ahmad hadisi ne ingantacce kuma daga wajen wato sayyidina ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ada ar-rajulu akhahu al-muslima idan dayanku ku ya gaida dan uwansa musulmi gaisuwa irin na rashin lafiya bai da lafiya ka je asibiti ka gaishe shi ko a gidansa ka gaishe shi bari ka ji falalan da zaka samu mashafi khirafati jannati to zai dinga tafiya ne a cikin hanyar aljanna haka suka fassara khirafa hanyar aljanna amma zancen da fassara da tafi shahara fi khirafatil jannati zai dinga tafiya a cikin gonakin aljanna yana tsintan ƴaƴan su? wato kamar ma ya shiga aljanna ne don ka je kana gaida mara lafiya to kamar kana cikin aljanna ne kana tsintan ƴaƴan itatuwan aljanna kana ci shi yasa zuwa wata ruwan aidul maridi ya hudu fi rahmatillah a wani hadisi mai gai da mara lafiya yana kutsawa ne cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sai ce to idan mutum ya je gai da ɗan uwansa musulmi bai da lafiya to yana tafiya ne a cikin gonakai na aljanna yana cire 'ya'yan itatuwansu hatta ya je ta har ya zauna wato tafiyan da yake in har ya je wajen mara lafiyan a cikin gonakin aljanna yake fa iza jalasa idan ya zauna kuma wurin mara lafiyan da ya je gaishe shi in. zamaratu rahmatu sai rahama ta lullube shi rahmar ubangiji ta'ala fa in kana ghudwatan idan da safe ne ya je gaida mara lafiya din salla alaihi sab'una alfa malakin sai mala'iku dubu saba'in su dinga masa addu'a suna nema masa gafara da rahaman ubangiji ta'ala hatta yumsiya har yayyan mace har rana ta faɗi suna nema masa gafara da rahama wa in kana masa'an idan da yamma ne je gaida mara lafiyan salla alaihi sab'una alfa malakin malaku dubu saba'in za su dinga masa addu'a ta rahama da neman gafaran zunubansa hatta yusbiha har ya wayi gari kaga gaida mara lafiya ba karamin falala ne da shi malaku dubu saba'in ma to ko malaika da aka ce na maka addu'a yaya in malaiku ka salla ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ba sa sabon Allah kwata kwata zaka ce suna yi maka addu'a Allah ya ji kanka ya gafarta maka idan an ce mala'ika ya maka salati ma'ana ya ce Allahumma ghafir lahu warham Allah ka gafarta masa kai masa kai masa rahama shine ma'ana mala'iku dubu saba'in suna maka salati ma'ana suna maka addu'a ta alkhairi to kaga wannan falalan ba karama ba ce kaga in ka tashi gai da mara lafiya kai sammako ko kuma da yamma ka je da safe kaga har kai ne mala'iku na yi maka addu'a ka je da yamma har ka wayi gari mala'iku na yi maka addu'a to sai ka daidaici waɗannan lokuta ne ka je da safe ka je da ka je da yamma ko da safe ko da yamma don ka samu lokaci mai tsawo ana yi maka addu'a ana maka salati a wani hadisin a cikin sahihi muslim daga sauban yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ada maridan lam yazal fi khuraf fi khurfati jannati mutumin da ya gaida mara lafiya ko ya je gaida mara lafiya bai gushe ba yana cikin ‘ya'yan itatuwan aljanna yana tsintansu. Kai da ya Rasulallah wa ma kurfatul janna ƙala janaha aka ce menene ake nufi da kurfatul janna sai ce abun ɗakanta wato ‘ya'yan itatuwan ta kenan. Ya sa kurfa a wannan riwa, wata ruwan khirafa, duk ma'anansu ne. Wata duk da wanda zai je gaida mara lafiya kamar ya shiga wata gona ce ta aljanna yana ta tsinkan dibino su inabi su rumman da goba da ayaba da abarba da sauransu yana sha da mangoro da sauran 'ya'yan itatuwa duk abin da yake so ma'ana kenan da mara lafiya yakan sa mutum ya shiga aljanna sakamakon ladan da mara lafiya shine a shigar da kai aljanna tun a duniya ma an ce kana cikin gonakin aljanna ne sai mu ce je gaida mara lafiya da ikhlasi ko tsakaninsa da Allah saboda neman lada a wajen Allah subhanahu wataala domin Allah ba karban ibada sai an yi ta don Allah kar ya zama da wata manufan ce daban Ya yace du'aul marid allazi ita min hayatihi addu'a mara lafiya wanda ya ɗebe tammani daga rayuwarsa ina ganin kawai zai gangara jinya ta kai jinya ko dama ya tsufa to ga addu'an da zai dinga yi اللهم غفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم غفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى وأنا كما أرويت حديث النبي عائشة رضي الله عنها تتناجي من زون الله صلى الله عليه وسلم yana cewa a lokacin yana kishin gide a kaina ya jingina da ni yana cewa Allahumma ghafirli warhamni wa alhitni bin rafiqil ala hadisin bukhari da muslim ma'ana a lokacin da manzo Allah ya zo rashin lafiya yayi wannan addu'a yayi wannan addu'a ma'anar addu'an Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta mini warhamni ya Allah ka ji kaina kamin rahama kenan wa alhiqni bir rafiqil ala ka riskar da ni da jama'a madaukaka jama'a madaukaka mun da ake nufi da jama'a madaukaka sune annabawa da siddiqai da shahidai da salihai kamar da ubangiji ta ce wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دون يبي الله يبي منظم الله صلى الله عليه وسلم yana tare ranar alkiyama yana tare da waɗanda ubangiji ta'ala ya musu ni'ima daga cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da bayin Allah na gari Allah ta'ala ya ce abokanin tafiya sun yi kyau idan ya zama na wa'annan bayin Allah na gari su ne abokaninka a lahira to abin da sa aka fassara arrafi al'ala ala din da wannan saboda a wata riwaya mazala sama da ya zo rashin rafiya cewa yake Allahumma ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa sai karanta wannan ya Allah ka hada ni da wa'inda? kai musu ni'ima daga cikin annabawa da siddiƙai da shahidai wanda suka yi shahada a fagen fama da salihai bayan Allah da gari to shine ake nufi da ar-rafiqi al-a'la wato jama'a madaukaka addu'a ta gaba tace abin nan yace ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam 'inda mautihi يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله inna lil maut la sakarat wancan hadisi da muka karanta bukhari da muslim suka rawaito shi ba ce da alan nabi sallallahu alaihi wasallam manzala ta sama ya sanya ko ya hadu inda mauti a wurin sa, yudkhilu yadayhi fil ma yana shigar da ruwa a cikin hannunsa fayamsahu bihi ma wajahu sai dinga shafan fiskansa da wannan hannayen in yi tsoma su a cikin ruwa wa yaqulu yana cewa la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah inna lil mauti la sakarat lalle haƙiƙa mutuwa tana da magagi Ina shafa a fiskan ruwa Ina cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakara la ilaha illallah yayi kalmar shahada kuma sai ta lalle mutuwa tana da tana da magagi kamar yanzu a Qur'ani waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta min tahid wato magagin mutuwa ta zo da gaskiya wannan ko shine abin da kake baudewa kana ta kaucewa kana ta kaucewa to ya zo maka in ya zo kuma babu daman ka kauce babu daman ka kauce masa mutuwa sai dai in bata zo ba to wani hadisin daga Aisha ne radiyallahu anha Allah ya gada ita tace inna min ni'amillahi alayya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tuwfiya fi baiti wa fi yawmi wa baina sahri wa nahri tace ina daga cikin ni'iman da ubangiji ta ala ya mini manzo Allah ta sunama ya rasu a ɗakina a ranan kwana ta kuma a tsakanin cinyoyina da ƙirjina wato yana kwanci akan cinyan haka manzala ta suna ya rasu ta ce yana kwance sai abdurrahman dan uwanta kenan sai ya zo yana aswaki sai manzala ta suna sai ya kalli abin sai ya kalli abdurrahman din kamar yana son yayi aswaki sai aisha an anha sai ta tambaye ta ce kana son ka yi aswaki ne sai nuni da kansa eh sai ta karbi aswakin wajen abdurrahman sai ta ɗan tattauna shi ta tattauna shi laushi sai ta ba manzala ta sama ya aswaki sai kama goga aswaki Ina gogawa can sai buƙaci a kawo masa ruwa Ku da aka kawo ruwa ne sai ke shafawa a fiskansa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah inna lil la sakarat yana shafawa yana faɗan haka ana haka sai kafe hannunsa haka shikenan can da allahumma fi rafiq al'ala ya Allah ka riskar da ni da jama'a wanda suke madaukaka Ina faɗan haka har aka karɓi ransa sai hannun sai dan karkace kawai shikenan manzo Allah ta sama ya bar duniya Ina la ilaha illa Allah inna lil maut sakarat la sakarat ina ina cewa Allahumma fi rafiq al'ala ina wa'annan addu'o'in har Allah ta'ala ya dauki ransa har ubangiji ta'ala ya dauki ransa wannan shi ke nuna babu wani wanda gatansa da ta sa da zai rasu ba a duniya komin gatanka za ka bar duniya kullu nafsin za yi kasu mu kullu man alaiha fa kowa zai kare kowa zai rasu sai ubangiji subhanahu wataala da akwai wanda gatansa ya kai a bashi a duniya ba zai rasu ba da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma da aka zo aka bashi zaɓi ma a bashi a duniya har sai an zo tashi a ɗauki ransa ko kuma a ɗauki ransa ya ce a ɗauki ransa kawai a ɗauki ransa ya je sadda falalan ubangiji su subhanahu wata'ala ya rubu da rikicin duniya shikenan ko Allah ta'ala ya ɗauki ransa Wani hadisin shi ma imam bukhari wato shi ingantaccen hadisi muhallu shahidin kenan abinda mutum zai faɗan shine la ilaha illallah la ilaha illallah shine kalmar shahada manzo Allah ta sama ya ce inna lil mauti la sakarat mutuwa tana da magagi ai karantarwa yake yi. karantarwa wani mutuwan ta zo ina zai iya cewa mutuwa tana da magagi ba zai iya faɗa ma amma zala yana yana nuna mana lalle mutuwa tana da magagi mu ji tsoron mutuwa aktaru min zikiri hazimil lazzat ku yawaita ambaton mai rusa jin daɗi ita ce mutuwa addu'a ta gaba la ilaha illallahu wallahu akbar la ilaha illallahu wahdahu la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallahu la haula la quwwata illa billah wannan addu'an ta inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga daga hadisin Abu Sayyid al-Khudri manzon Allah sallallahu alaihi ce duk wanda ya faɗi wannan addu'an a lokacin da bai da lafiya sannan ya rasu a wannan rashin lafiyan ce lam ga Amhun naru wuta ba za ta ci shi ba mu ce wannan addu'an ba da lafiya yayi ta yi tafi a wannan rashin lafiya wuta ba za ta ci shi ba wutar jahannama ya tsira daga wutar jahannama imamu tirmidhi ya rawaito hadisin da ibnu maja kuma hadisi ne ingantacce to yanda hadisin yake idan mutum ya ce la ilaha illallah wallahu akbar wala yana ba shi ansa sai ce la ilaha illa ana ana akbar la ilaha illallah ba mu bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah shine mai girma sai Allah ya ce la ilaha illa ana babu an bauta da gaskiya sai ni ni ne mai girma in ji ubangiji ta'ala ce fi kowa girma la ilaha illa Allah wahdahu idan mara lafiya ya faɗi la ilaha illa illallah wahdahu ba an bauta da gaskiya sai Allah shi kadai sai Allah ta ya ce la ilaha illa ana wahdi ba an bauta da gaskiya sai ni kuma ni kadai ne sai kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mara lafiya ya ce ba an bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya sai Allah ta ce la ilaha illallah wahadi la sharika li ba an bauta bunna la ilaha illa ana wahadi ba an bauta da gaskiya sai ni ni kaɗai ne la sharika li kuma ba ni da abokin tarayya sannan ya ce la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu ba bauta da gaskiya sai Allah mulki na Allah ne dukkan yabo na Allah ne sai ubangiji ta ya ce la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu ba bauta da gaskiya sai ni ni ne mai mulki ni ne mai yabo gaba daya ni na siffansu da dukkan siffofin yabo sai kuma ya ce la ilaha illa Allah sai Allah ya ce la ilaha illa ana ba bauta da gaskiya sai Allah ya ce ba mu bauta da gaskiya sai ni wala haula wala quwwata illa billah wala haula babu dabara na kaucewa sabon Allah wala quwwata babu karfi wajen yi wa Allah ta'ala da'a ko ibada illa billahi sai da taimakon Allah shine fasarar la haula wala quwwata illa billah la haula amma asiyatillah wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah ba ka isa ka kaucewa sabon Allah sai da wato taimakon Allah baka isa kai da'a wa Allah ta'ala ba sai da taimakon Allah to haka ne in bala'i zai sauka la haula wala quwwata illa billah ba wata dabara na kaucewa wannan bala'in shine la haula kenan wala quwwata ba karfi da zaka iya tunkuɗe wannan bala'in illa billahi sai dai da taimakon Allah kai kan baka da wani abu naka sai dai idan Allah ya taimake ka sai dai ka gama dabarunka da nuna karfinka ko wasu ko wasu wayonka da sauran da sauransu amma Allah ne mai yi in Allah bai yi ba ba za ka iya kaucewa wannan abun ba ko ba za ka iya yin wannan abun ba to idan mutum ce la haula wala quwwata illa billah ubangiji ta sai ce la haula wala quwwata illa bi babu dabara wajen kauce wani bala'i ko saƙon Allah wala quwwata babu karfi wajen tunkuɗe wani bala'i ko wajen yi wa Allah ta'ala a illa bi sai da taimako na inji ubangiji ta'ala in Allah bai taimake ka ba ba zai yiwu ba shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah to sai ce talqinul muhtabar wato laƙanawa wato mutumin da ya kai ya zo gargara wajen rasuwa ka laƙana masa kalmar shahada shine ma'anar talqinul muhtabar ko muhtabir wanda ka faɗa wato muhtabir shine wanda mutuwa ta zo masa ko muhtabar wato alaman zai cika kowa ya fi da tammani ga alamu na mutuwa suna bayyana masa to ana son a laƙana masa kalmar shahada shi yasa ya zo man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ƙarshen maganarsa la ilaha illallah ne dakhala aljanna zai shiga aljanna wannan daga hadisin mu'az bin jabal yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ƙarshen maganar sa la ilaha illallah ne zai shiga aljanna hadisin Abu Dawud ingantacce wato idan mutum ya cika da la ilaha illallah ko shakka babu dan aljanna ne zai shiga aljanna ya zo a riwayan Abu Sa'id al-Khudri yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laqinu mautakum la ilaha illallah imam muslim ya rawaito hadisi ingantacce wato magana kama ya ce lakkinu mautakun ku lakkanawa masu mutuwarku wanda suke gargara da su rasu la ilaha illallahu wato kalmar shahada ita ce la ilaha illallah nan mautakun ba na nufin wanda suka riga suka rasu ba a wayanda za su rasu ku lakkana musu kalmar shahada abin da ake nufi da talqini shine ka dinga faɗa har shi ma ya ji ya faɗa shine lakkanawa wato idan ka zo gaida mara lafiya sai ka ce masa abin nan sai ka dinga cewa la ilaha illallah la ilaha ba mara lafiya na al'ada ba wanda ya zo resuwa ko kai mai jinyansa Ka ga alaman zai rasu ko ka zo ka samu mutum yana kokarin tafiya to sai ka dinga cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah har shi ma ya ji sai ya dauka to dai dauka ya ce la ilaha illallah to ai shiru kar a sake masa wata magana fatan ya cika da wannan kalma in kuma ya faɗi wata magana daban ko yace a bani kaza ko a miƙo min kaza ko ya fitar da wata magana to a ci gaba da kuma laƙana masa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yana tafkewa in yace la ilaha illallah to shikenan sai a sai a kyale shi son samu ma kar a hana wani ma ya shigo wurin in kuma wani zai shigo to a ce masa ba magana don ya riga ya kalma ana fatan ta zama ta ƙarshe kalmar shahada to don ya faɗi la ilaha illallah shikenan sai a kyale shi in ya cika da wannan zai shiga aljanna to akwai riwayan da ta zo a ce ce la ilaha illallah to wannan tana nuna halaccin hakan ne cewa za a iya cewa wane ka ce la ilaha illallah to amma abun da ya fi shi shine na masa ba a ce ya faɗa ma domin lokacin da mutum yake rashin lafiya zai tafi ɗin shaidan yana zuwa masa aure a lokacin to in ka ce ka ce la ilaha illallah kila shaidan ya ce masa ka ce ba zan ce ba to sai ce ba zan faɗa ba to kaga abin ba daɗi ka ce ce la ilaha ce ba zan faɗa ba in yi cika da haka ai ba za ka manta da wannan mutuwan ba to karka ce ya ce ka dinga faɗa dai kawai in ya faɗa shi kenan in bai faɗa ba ma kaga ba wani matsala in bai faɗa ba ma ya tafi a haka ba wani damuwa sai la ilaha illallah la ilaha illallah har ya tafke ya faɗa in ya faɗi kalman ya zama ita ce ta ƙarshe sai shiga aljanna in kuma ba ita ne ta ƙarshe ba baka da daman ka ce ba zai shiga aljanna ba ba za ka kai shi wutar jahannama don ba ka da wannan hujja ne matukar yana musulmi ba kowa ne yake samun ya cika da kalmar shahada ba kuma ba duk wanda bai cika da kalmar shahada ba ne zai tafi wuta ba matukar yana da imani yana da imani sai cika ba da wata kalma ba ko kuma ya faɗi wata kalma ya cika da ita ba kalmar shahada ba to ba za ka yi yanke ka ce to wannan ai dan wuta ne ko kuma an zo an yi talakana masa kalmar shahada an yi talakana masa ya karɓa, karba sai kai shakka wajen imanin sa wannan ko ba naka bane ila ma ya faɗe ta kai baka ji ba ila ya kasa magana ya faɗa ya motsa harshen sa a sirrance a zuciyarsa kai baka sani ba to kaga ba dama ka ce bai faɗi la ilaha illallah ba ko bai cika da kalmar la ilaha illallah ba to amma ko da ma a ce haka kawai ya rasu in bai faɗa ba to ai ba za a cire masa kamanin shiga aljanna ba domin wani mota ne take buge shi a fat daya wani take ake zara ransa kawai sai ya rasu to kaga wannan ai ba alaka na masa la ilaha illallah ba to zaka ce ba zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna to amma sai dai daga cikin alamu na husnul khatima wato kyakkyawan cikawa shine mutum ya faɗi la ilaha illallah sai cika alamu ne haka nan idan akwai gumi a goshinsa ko bai faɗi la ilaha illallah ba in lokacin da ya cika aka ga gumi a goshinsa to alaman ya ne ya cika abin nan ya yi kyakkyawan cikawa domin abin da mazala ce almumini ya mutu bi arki jabinihi Mumin yana rasuwa da gumin goshinsa gumin goshinsa alaman bawan Allah ne mutumin kirki to alamun suna da yawa in wannan bai bayyana ba akwai wannan in kuma baka kila wasu ma baka san su ba to kar kai gaggawa na yanke wato ainihin wa mutum hukunci an ce ana kawa a wata kissa wanda ba na ji ta inganta don banganta a littattafai waɗanda za a dogara da su ba wani mutum a zamanin manzala ta sama an yi an yi tuka da kalmar shahada ya gagara an yi an yi sai aka je aka samu mahaifiyarsa me yake faruwa sai ta ce ai baya mata baya kyautata mata ne yana sabawa iyayensa baya tausayawa mahaifiya aka ce to ki gafarta masa ta ce ba ta gafarta masa ba ki gafarta ce a aka yi aka yi cika da kalmar shahada ya kasa cikawa sai aka zo aka tara kirare aka zo aka sa wuta aka fura wuta mai tsanani aka ce to za a ɗauke shi a jefa shi a cikin wutan nan idan ba za ki gafarta masa ba to a lokacin ne take ta yafe masa da ta ga tabbas za a kona shi da wutan duniya shikenan tana gafarta masa kuma da aka ce la ilaha illallah sai ya ɗauka kawai yana faɗa kuma sai ya rasu to kaga wannan kisan in ta inganta alamun kenan rashin yi wa iyaye da'a ko kyautata musu zai hana ka cika da wannan kalma yi musu da'a kuma da gamawa da su lafiya zai sa ka cika da kalmar shahada za ka dai mutum yana cikawa da abin da ya saba faɗa ne idan zikiri ya riƙe bakinka kalmomin da kake amfani da su masu kyau ne zikirin Allah ne koyaushe to za ka cika da kalmar shahada za ka cika da zikirin Allah in kuma ashar ne a bakinka to ƙarshensa da ashar ɗin za ka cika don wasu da ashar suke cikawa da baƙaƙen maganganu to abin da ya saba faɗa kenan ashar ashar ashar in ya zo mutuwa ma shi zai faɗa wanda ya saba la ilaha illallah astaghfirullah subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah azin sai kaga yana cikawa da wannan kalma amma wanda ya saba zage zage sai kaga da zagin yake cika wannan kuma ya sha faruwa za ga wani ana jinyansa iyalinsa na jinyansa bai da lafiya saboda ya saba da masifa da ashar sai kaga ashar kawai yake ta loka musu abu kaɗan ya zage su abu kaɗan ashar kuma har ya mutu a haka ga mutum mai jinyansa yana harbinsa yana naushinsa yana harbinsa yana loƙa masa a yana yana harbinsa ni na gani da idona fakakken maganganu suna fitowa kayan da ka iya da shi haka ya saba a rayuwarsa to duk abin da ka tashi da shi a haka za ka tafi to shi sa ake son mutum saba da kalmomi masu kyau zikirin Allah ne ya kama bakinka manzala san sa ce la yazalu lisanuka raqaban min zikrillah kada harshen kai gushe danye daga ambaton Allah to sai ga kalmar shahada ba za ta maka wahala ba a lokacin da ka zo da ka zo barin duniya Allah ya sa mu cika da imani du'a man usiba bi musibati addu'a wanda aka same shi da wata wata musiba wato wani bala'i shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha wannan addu'a mutum zai yi asalin wannan addu'an fadin ubangiji subhanahu wata'ala a cikin siffofin mumine da yake bayarwa wato a cikin qad aflaha almu'minun mumine suna da rabo sun rabbanta idan ake sun rabbanta ma'ana za su shiga aljanna za a tsayartar da su daga wutar jahannama daga cikin siffofin su wallazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun muminai bayin Allah na gari ne wanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u.' to waɗannan ubangiji ta ce su ne waɗanda gafaran Allah ta tabbata a kansu da rahama ta ubangiji subhanahu wataala kuma su ne shiryayyu a nan duniya duk mutum da musiba ya same shi sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to alaman shiryayye ne ko ce irin musiba kuma ko menene ya same ka alaman bawan Allah ne mutumin kirki kai to amma wani za ka gani masifa ta same shi ƙara yake koyi a shar ko makamancin wannan ko kuma ya kira wani malaminsa ko waliyinsa to kaga wannan bata ne ga mun nan ubangiji ta alaƙe mu faɗa lokacin da musiba ta ta same mu an yi a ƙasan nan da idan mutum ya tuntube sai ce shehu tuntube fa ka lokacin ba a karantarwa sosai to wani shehun ne oho ko shekku sama bin fojiyo ko wani shehin daban mu dan mutum ya tuntube tuntube ba masifa ba ne sai ce shehu kaga wannan shirka ne me yasa ya zama shirka saboda istinghatha kana neman shehu ya taimake ka kenan kar ka fadi ya tallafa maka kada ka fadi to kaga Allah ta'ala shine wanda ake neman taimakon sa a lokacin bala'i to shi yasa sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi mu ga Allah muke mu din na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma zuwa ga Allah za mu koma wannan ita ce addu'an bayin Allah na gari waɗanda suka fahimci aƙida to sannan sai mutum sai ce Allahumma ajurni fi musibati ya Allah ka bani lada a cikin musiba ta wannan wato a wannan musiban da ta same ni ka bani lada ko rashin lafiya ne ko asara ne ko ni bala'i ya sauka maka ai mun karanta hadisi da duk abin da ya same ka na wahala da rashin lafiya da bacin rai da bakin ciki to ni cuta to zai zama abin nan kankaran zunubanka ne kafara ne na zunubanka to haka nan kuma za a baka ladan wannan musiba shi yasa Allah ta yake ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma suna da gafara na ubangijin su da rahamomin ubangiji gafara da rahama shine sakamakon su kaga akwai lada kenan kuma sune shiryayyu a nan duniya sannan sai ka ce wa aqalif li khairan minha ya Allah ka mayar min mafi alkhairi daga wannan musiban da ta same ni idan ɗanka ne ya rasu Allah ya baka wani ɗan mafi alkhairi idan mata ce Allah ya canja maka mafi alkhairi amma iyaye ne kawai su babu canji ko iyaye ka dai ku je kwado a lahira Allah ya baka ladan musiba to idan wani kaya ne kai asara ko wata dukiya wa khalif li khairan minha Allah ka musanya min wanda tafi ta alkhairi sai ka ga mutum yayi asara yana damuwa sai kuma asaran ta zama taki sai Allah ya mayar masa abun da yafi wannan din abin da ya fi wannan Allah zai mai masa a wata riwaya wa aqibli khairan minha wato duk dai ka biyan ta min mafi alkhairi ka mayar min mafi alkhairi a wata riwayan wa khuluf li khairan minha maimakon wa akhlif li wa khuluf li bi hamzatil wasl duk dai ma'anan su ne ka mayar min mafi mafi alkhairi to wannan na karshen ya tabbata a addu'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a koyarwar manzon Allah ma'ana a cikin hadisin manzon Allah sallallahu hadisi ya inganta daga ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجر اللهم fi musibati Wa وأخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله lahu خيرا ta ce babu manzala kuma ya ce babu wani mutum musulmi da masifa za ta same shi sai ya yi wannan addu'an inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha fa ta Allah ya musanya masa mafi alkhairi duk musulmin da musiba ta samu yayi wannan addu'an to Allah zai musanya masa mafi alkhairi to shikenan sai ummu salma ta ce lokacin da abu salma ya rasu mijinta kafin manzala ta sama ya aure ta ta ce sai na tuna da wannan addu'a to amma sai ta dinga cewa ayyul muslimina khairun min abi salama fa innahu awwalu baitin hajar ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam tace to wani musulmi ne yafi abu salma ina dan samu wani musulmi wanda yafi mini miji na abu salma shine farkon gidan da yayi hijira zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma tace sai na faɗi wannan addu'a din sai sai addu'an kuma tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha sai tace fa akhlafani fa akhlafa allah li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya musanya min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan manzon Allah sai ya aure ta da manzon Allah da Abu Salma wafi ko shakka babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a kwatanta ba mako? to ai ta bata tunanin kamar irin ta din nan tsohuwa irin ta manzo Allah zai aure ta bata tunanin haka a lokacin tana da agola guda hudu waye zai aure mai agola guda hudu yana da wahala manzala kuma yana da mata a lokacin to ba ta kawo manzo Allah ta ba ta ce to Allah zai musanya min fiye da wannan kawai sai manzo Allah ya tura a gaya mata da ta gama ta kaba a gaya mata cewa ina son zai aure ta ta ce kai sai ta ji nauyin abu ta ce tana da damuwa tana da matsaloli guda uku ita tana ga bai kamata ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ba ta son aure tana so amma ita tana kar ta je ta shiga wani haƙƙi ko ta kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damuwa matsalar ta ko ta ce shekarunta sun ja ita tsohuwa ce ai manzo Allah ba yana aure saboda yarinta bane sannan na biyu ta ce tana da kishi mummunan kishi kar ta je ta dinga fada da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bata masa rai na uku kuma tana da agoda har guda hudu ina za ta shiga da su sai manzo Allah sama ya ce shekarunki ba su dame ni ba ai manzo Allah matar farko da ya aura ma ta fi shi da shekara goma sha biyar ta biyun kuma ta fi shi da shekara uku saudatu bintu zama ta farkon khadija ta biyu sauda shi ba ba ba ba yana aure ne don shakatawa ba maslaha ne a cikin auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma kishi amma kishin da kike da shi kuma zan roƙi Allah ta'ala ya rage miki shi ya tafiyar da shi sai zai ragu kan don ka san kishin mata jibilla ne Allah ya halitta su da shi ne ba ya tafiya gaba daya saboda haka manzala sama zai mata addu'a kishin ya tafi ta ce ‘ya'yanki kuma manzala ya ce ‘ya'yanki kuma zan rike su kaman ‘ya'yana na rike su kaman ‘ya'yana ba wani damuwa shi kenan sai ta yadda aka yi aure manzo Allah ya mata addu'a Allah ya tafiyar mata da da kishinta to kuma sai Allah ta ya rage kishin ya zama babu shi dai kamar da don mace kan ba za a riba ta da kishi ba su Aisha duk suna da shi wata ranin mazala ta sama ya manta an yi tafiya sai ya shiga ɗakin safiyatu bintu huyayyi wato matarsa ne ita ma sai ya manta ranan kwanan ummu salma sai ya tafi wajen safiyatu bintu huyayyi kenan kishi ya ɗauke ta malam ta je wajen mazala ta sama da fushi ta ce a ranan kwanan nawa za ka je ka shiga ɗakin ƴar bai hude yar hude ka ɓata ranta to da asalin safiya iyayenta yahudawa ne an ciwo ribanta ne a muna a ribato ta ne a yakin banu ƙuraiza gazo su Banu ƙuraiza to da aka zo aka riba ganima aka ba hasamin sabi ita kabe suka ce a wannan ta fi dacewa da manzala sama saboda ita ce sayyidatu ha shugaban mutanenta ne ya za ta zo ta auri talaka tana shugaba a can tunda ta musulunta aka ce manzo ne ya kamata ya ɗauke ta sai dauke ta yan tata fajala itqaha sadaqa yace yanci shine sadakin ta sai aure ta to shikenan sai ta zo tana tana wayannan abubuwa din kuma ina wa abubuwa ne irin na jahiliya ko da manzo Allah ya sa musu habbansa suna cewa kai ba dan wani kai kaza kai dan kaza suna sukan juna a dangane da dangantakan su kai ai kabilan ka kaza ne sai manzo Allah kuma ya ce a da'awal jahiliyati wa ana baina azhurikum da'uha fa innaha muntina za ku dinga da'awa irin na jahiliya ina tsakaninku ku barta tana tsoyi ba alfahari da dangi jahiliya ne suke alfahari da dangi ko da kabila to amma duk da haka kaga kishin nata bai tafi duka ba amma dai yare gudin daga ba ta yi nadama ta zo ta yi ta ba da haƙuri ta ce don Allah manzo Allah ya mata addu'a Allah ya gafarta mata wannan kalmar da ta faɗa manzo Allah ya mata addu'a sannan ƴaƴanta kuma ya rike su kaman ƴaƴansa daga ciki akwai Umar bin Salama wanda shine mai hadisin ya gulamu sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika manzala kuma ya rike shi kaman ɗansa har yana cin abinci da shi to sai wata ran Umar bin Abi Salma ya ce ina cin abinci da manzala kuma sai hannuna yana ta yawo a cikin kwanon in can kotan in can kotan sai manzala ya ce mini ya gulamu ya kai yaro sammillaha kai bismillah in zaka ci abinci wa kul bi yaminika kuma ka ci da hannun damanka wa kun ma yadika sannan ka ci gabanka kaga an koya masa an koya masa ladduban cin abinci guda uku farko bismillah an kai bismillah ka fara cin abinci ba za ku ci da shaidan ba amma in baka bismillah ba shaidan da ya sa hannunsa tare kuke ci ko ka ganshi ko baka ganshi ma sannan yace ka ci da hannun dama ka don shaidan ne yake ci da hannun hagu ka ci da hannun dama shine sunna a cin abinci Sane yace ka ci gaban ka kar hannun ka ya dinga yawo mai cin abincin zai tsarge ka wanda kake ci tare da shi ka can ko gaban sa ka can ko wannan jagulgule ne ba tsafta a cikin cin abincin tunda abincin duk iri ɗaya ne iya gaban ka ya ishe ka amma idan abincin kala kala ne akwai dan tsokan nama ta can akwai dan doya ta wancan bangaren akwai dan kifi ta can to wannan kuma abin da ranka yake sha'awa in kifin ne hannun ya kai can babu a gaban ka ba sai ka tsallaka ka tafi gaba ba in nama ne can gaba in kaza ne can gaba nan ba za a zarge ka ba wanda ya zarge ka ma ya aikin banza yawa ba hana ba shari'a ba ta hana manzo Allah ta a gaban sa an yi irin wannan cin abincin akwai dan dibino akwai kaza a can ko can a can ko can amma abinci kala daya shine aka hana in ba ka so a zo a dauna gaban ka to kai maza maza ka cinye na gaban ka din <laughs> don ba sunna bane barin nama sai a karshe ba sunna bane yawa nama ka ci shi kawai duk lokacin da ka ga dama ko a farko ko a tsakiya ko a karshe ai bane sa ci a ƙarshe kan ka son ka ci abinci da yawa ne wato kar ka ci mai daɗi a farko daga baya wannan din ka ji ya ishe ka sai ka sake cikin ka da marar daɗin sai ka tsora mai daɗin a sama kaga za ka ci ka koshi irin koshin da ba a son sa a musulunci Ko za ka ci naman ka tun da farko kawai ma da shi zai fi zama sunna tunda zai hana ka ka koshi da yawa zai hana ka ka koshi ka koshi da yawa to manzala sama da ya rike wayannan agolan kuma ya rene su ya rike su kaman ƴaƴansa to kaga wannan ya kamata a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen rike ƴaƴan wasu musamman marayu akwai lada a wajen ubangiji subhanahu wataala manzala sun ce ana wa kafil yatimi fil jannati hakaza ni da mai renon mara a cikin aljanna muna haka ya nuna doguwar yatsa da yatsa nuni wata dan tazaran kamar ɗan tazaran doguwar yatsa da yatsa mai nuni kana dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana renon kana renon marayu ubangiji subhanahu ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna ita ce makomar mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mai tambaya ta farko yake cewa malam idan 'ya'yana guda biyar ne shin zan iya yi musu addu'a da o'i kuma ko kuma a'a بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ai na yi bayanin cewa in biyu ne za ka ce wa'izu kuma amma in sun wuce biyu ai sun zama jam'i in maza ne ka ce wa'izu ku idan mata ne wa'izu kunna in mata da maza ne a haɗe ka ce wa'izu ku so ka wa'izu kun maza zalla ko mata da maza wa'izu kunna mata zalla idan mace ne kwa ɗaya o izuki in namiji ne guda ɗaya o izuka in baka gane ba sai ka samu wanda iya larabci zai gyara maka wa'annan zamirin insha Allah tambaya na gaba yake cewa malam waɗannan addu'o'i idan na je gaida mara lafiya shin zan yi su a bayyane ne ko a asirce ko a bayyane ko a asirce kai duk ɗaya ne amma sai dai ita addu'a an fi son a inda ba tare kake da wasu ba ka yi ta a sirrance ko ba a sirrance ba dai ya zama murya tana ƙasa-ƙasa wadda ka idan ka zo ka tsaya a kansa za ka dinga yi ba lallai sai ya ji abin da kake faɗa ba wadda ka kai a hankali kana kaɗa harshenka in kuna da yawa ne wasu za su ce amin to kaga wannan za ka abin nan daga murya domin su dinga cewa amin amma kai kaɗai ne in kai a sirrance shi ya fi a kan kai a bayyane in kai a bayyane ma babu laifi. tambaya ta gaba yake cewa malam waɗannan askarai zan iya tofa su a ruwa in ba wa mara lafiya? wani askaran to ba da yawa wannan dai ban san cewa ana tofa su a ruwa ba a baiwa marar lafiya sai dai tofi a ruwa a baiwa marar lafiya yana da asali idan ayin alkur'ani ne ka tofa ka ba wani ya sha ko su addu'o'i da suka inganta wajen manzala ta salama ka tofa ka ba wani ya sha ba na ganin akwai laifi amma dai cewa nasi ya zo ya keɓance wasu addu'o'i daga cikin wannan a tofa a ruwa a sha wannan ban same shi ba kuma ko da ya halatta a tofa ɗin to a yi in dai da bakin shi ya fi don mazala ta sama ba tofa yi ba ya karanta su ne da harshensa nan mai tambaya ta gaba yake cewa malam an ce babu tuba idan mutum ya zo gargara shi ya halatta ya addu'a a wannan lokacin to addu'a me zai yi <laughs> tunda ko ya kalmar shahada ma ba za a karba ba to sai addu'arsa kuma me zai yi addu'a To saboda haka lokacin da mutum ya zo gargara ai lokacin da ya zo da suwa ne ina yake da tanijin wasu abubuwa babu lokaci saboda haka wannan gargadi ne cewa ka zama kullum kana cikin tuba ka nisanci sabon Allah in tsautsayi ya sa kai ka tuba kada sai ka zo mutuwa kuma ka ce za ka tuba Allah da zai karbi tuban ka ba inna Allah ya kubalu taubatal abdi ma lam yughargir Allah yana karban tuban bawa matukan bai kai gargara ban ya kai gargara ba za a karba ba saboda haka in kai addu'an me amsan za ta amfane ka inda za ta amfane ka yanzu idan ka ce Allahumma ghafir li Allah ka gafarta min, in an amsa maka addu'a ai an karbi tuban kan kenan ko ka ce za sai aka amsa maka ai an karbi tuban kan kenan to kuma an ce ba za a karba ba to sai addu'a kuma za ka yi saboda haka mutum da yi wa kansa kiyamul laili tun kafin wannan lokacin ya nisanci sabon Allah kuma ya dinga tuba a kowane lokaci a tambaya ta gaba yake cewa malam idan na yi dawafi bakwai sai na ga zan iya ƙarawa kafin na yi nafila shi ya halatta in ƙara wani ɗawafin kayan in yi nafila raka a biyu a makamar ibrahim ko a'a kowace ɗawafi bakwai tana da nafilanta za ka iya haɗawa bakwai bakwai sau biyu sai kai nafila hudu ko bakwai bakwai sau uku kai nafila shida ko bakwai sau goma bakwai bakwai sau goma kai nafila raka ashirin jai za ta kada aisha rabbi anha ta hada guda uku ta yi nafila raka shida wannan shi yake nuna ana iya hadawa a hada nafilin duka na'am yake cewa malam tambaya ta ta farko ita ce shin mace mai haila za ta iya daukar izu ashirin ko izu goma domin ta karanta kun yi bayanin cewa mace mai haila ba ta dauka alkur'ani wannan shine zance mafi inganci ni a wurina wanda ya fi fita daga shakka Haila nan kwana hudu take ai kwana hudu ne ko biyar ko sati to don sai ta dinga muraja in hadda take sai muraja na baya idan abin nan eh, ba hadda take ba kuma akwai zikiri sauran zikiri duk za ta iya yi qur'ani ne ba za ta dauka ko ta karanta abin da ta haddace wannan ne shi na fi gamsuwa da shi domin fita daga fita daga shakka amma akwai qur'ani a hanset dinta za ta iya dauka ta karanta domin handset ta rike ba qur'ani ma handset ta rike in ta taba ma ba ƙur'ani ta taba ba gilas din handset dinta ta taba kuma in ta fasa hansa ɗin ba za ta ga ƙur'anin ba wannan za ta iya za ta iya karanta shi ma takaddun alqur'ani ta nisanci hakan in har sai lokacin da ta yi tsarki ya fi nan. mai tambaya ta gaba yake cewa malam ni ne na shigo masallaci sai na sadda liman yana ba wai shin ya halatta in yi nafila ko kuma in zauna in saurari kuduban shi ya fi nafilan ai ba zai hana ka sauraron kudu ba ba za ka yi su a takaice ne na fifi don manzala ta suna ce idan idza Masjida, yau almasjida juma'a ta wal imamu yakhthu falyarka rak'atayn qabla an yajlis idan mutum ya shiga masallaci ranar juma'a liman yana kudu ba a biyu kan ya zauna a ruwa mutum yace wal su yi ma ya takaita su so da haka za ka takaita su ne sai ka ci gaba da sauraron kuma kudu ka shi yafi akan ka zauna kawai ba tare da kayan nafila a biyun ba waɗannan ne suna tambayoyi da suka sauƙaƙa sai dai masu roƙon addu'o'i a wani na cewa zai aurar da 'ya'yansa guda biyu yana roƙon 'yan uwa da malam su taimaka masu da addu'a Allah sanya albarka a cikin wannan aure sannan wani yana cewa kuma mahaifinsa ya rasu shi ma yana roƙon addu'a Allah gafarta masa sannan da wasu marasa lafiya guda biyu da suke kwance asibiti kuma ana roƙa musu addu'a da dai sauran bukatu daban-daban yau ga wata takarda ta tambayoyi kafin addu'o'i wannan yana cewa yana son ma'anan wannan ayan wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira smullahi alaihi wa qad fusila lakum ma hurima alaikum illa mabturikum ilayhi eh, me yasa ba za ku ci abin da aka yi bismillah aka yanka ba Allah ta ce me yasa ba za ku ci abin da aka yi bismillah aka yanka ba alhalin an muku bayanin dabbobin da aka haramta muku ko abubuwan da aka haramta muku ku ci sai dai abin da wato ainihin kuke hali na lalura duk daban da aka yi bismillah aka yanka kaci musulmi idan ya yanka sannan abin da aka yi aka bayyana cewa haramun din kuma shine wacce wanda ayan take faɗa hurriman alaikum almaytatu waddamu wa lamul khinziri wa ma uhilla li ghayri allahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nasiyatu wa ma aqala sabu illa ma zakkaytum har zuwa ƙarshe saboda haka an haramta mushe an haramta cin naman wato ainihin alade da naman da aka daga murya aka ambata aka ambaci wani abu ba Allah ba subhanahu ta'ala da wasu dabbobin da hukuncin su hukuncin hukuncin mushe ne illa mafkuritum ilaihi sai dai in kuna halin lalura ya halatta a ci mushe ya halatta kuma a ci wato ainihin dabbobin da aka haramta a hali na lalura mutum bai ci ba zai halaka ko mun yi bayanin su a ranar litinin a darasin misbahu sai kuma Waya tambaya na gaba yana cewa shin ya halatta mata mace ta yi walimar aure mata su yi waliman aure ba dalilin da ya hana mata su yi waliman aure Zaka duk abin da aka shir'anta namiji an shir'antawa mace sai dai akwai dalilin da yake ban da mata kamar yadda maza suke waliman aure mata ma in sun yi babu laifi ta mata ma su suke yi ko ka ɗauke shi walima ko baka ɗauke shi bikin da suke su haɗu a ita dafa abinci ana ci ɗin mene dama walima ba shine cin abinci ba ai ba a tara mutane a musu karatu shine walima ba to amma shi yana tambayan karatun ne karatun ya ɗauka walima ai mata kan dama suna walima to in sun tara matan aka zo aka yi musu karatu abu ne mai kyau walima ne kan walima so babu wani laifi insha Allah sannan kuma tambayan sa na gaba a cikin arba wani hadisi akwai wani hadisi da yake cewa da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka me ma'anansa ka bar abin da kake shakka a sa izuwa ga abun da baka baka shakka duk abin da kake shakkan halal ne ko ba halal ba to ka kyale shi ka tafi halal din mana idan kana shakkan doki halal ne ko ba halal ba kai bai kwanta maka arewa ba sai ka je ka ci naman saniya ko naman rago ko ko akuya ba kaga wannan baka shakka a kansa ma ya ribuka ida ma la ya ribuka duk abin da kake shakka ka bar shi zuwa ga abin da baka shakka wannan shi ake cewa ihtiyadi a addini ihtiyadi addini wato fita daga shakka a addini wa zuhtiyadin min umuri dini man farra min shakki ila yaqini wanda ka mai itiyadi gudun fadawa haram a cikin addininsa shine wanda yake barin abin da yake shakka a kansa zuwa ga yaqini in wannan abu kana shakkansa ka tafi zuwa ga wanda kake da yaqini a kansa shine da'ama ya ribuka idan ma la ya ribuka sai ce da akwai hadisi kuma da yake cewa min husn islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga cikin kyan musuluncin mutum ya bar abun da bai shafe shi ba abun da bai zai amfane ka ba kar ka daina shiga soro ba shanu abun da bai da amfani ko zai cutar da kai ka je ka shiga maganar da bata shafe ka ba tsakanin mutum da iyalinsa bai shigar da kai ba kai ba dan uwansa bane ko ni mai gidansa ba babu ruwanka ka je ka farkar wani abu kuma wanda zai jawo wani damuwa to da haka ya kamata duk abun da mutum zai zama abu ne da ya shafe shi ko yake da amfani wannan ko baya nuna ba za ka yi umarni da kyakkyawan aiki ko ka hana mummuna ba don wannan ya shafe ka idan mutum yana abin da bai dace ba ka kace wani bai kamata ba to kar ya ce maka kuma min husn islamin mar'i tarku ma la yani wannan ya shafe ka Don manzala kan ya ce man ra'a minkum munkaran falyugharihu bi yadi falyastarifa bi lisani wa yastarifa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman to da ka zone ne kai umarni da kyakkyawan aiki ka hana mummuna aiki wannan ya shafe ka amma wani abu daban dai wanda ba mai amfani ba to bai kamata kuma kana damuwa da shi domin zai hana ka kai wani abu kuma da zai da zai amfane ka bangiji ta za kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim wadanda suka bukaci addu'o'i Allah biya musu bukatun su alkhairi kuma Allah biya mana bukatun mu alkhairi gaba daya Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin